assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wasalatu salamu ala rasulullah godiya ta tabbata ga allah maɗaukacin sarki ina godiya ga matasan nijar gaba ɗaya kuma musamman hannun dama na a sheikh ustaz sa'id da ya hana kanshi barci da dukkan matasa wanda suka yi gwagwarmaya a kaina na gode allah saka da alkhairi wadda ta rasu kuma Allah ya ji kanta da rahama mu da muka yi saura Allah ya sa mu cika da imani ah, insha Allah matasa ku kwantar da hankalinku ku yi ma Allah godiya gaba ɗaya mu wannan kaddara ce ba ta wuce kaddara ba dukkan mumini yadda kaddara ta zo mushi iya yarda da ita kuma abin da nake so in kwatanta muku cewa babu wani dan gwagwarmaya a duniya da ya taɓa yin gwagwarmaya ba tare da ya fuskanci jarabawa ba kaso jarabawa ce kuma haka Allah ya kaddara mini kaddara ce Allah ya rubuta mini kuma manyan mu sun yi kokari sosai eh ambassad ma ta yi kokari eh sun yi kokari kuma da sa hannun matasa da suka hana kansu barci wanda suka kashe dukiyoyinsu wanda suka yi asarar dukiyoyi a akan hutowata to na gode wannan shine kuma kishin ƙasar Nijar wannan shine la fierté du pays, c'est ça la dignité aussi. Vraiment, je vous remercie infiniment. Nagoudi Matassa. Allah est pour Moutari. Allah est pour Moutari. Inch'Allah, na